gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim shi'uman masarauta kashi na goma sha uku kana nufin a wannan masarauta yake kuma ɗan sarki ne kafin dattijo maharaz ya shi amsa Kamalu ya ga matashin ya ɗago yana cizga gashin kansa. Gabansa ya faɗi, jikinsa ya matuƙar sanyi. Haka kawai yake jin kamar ya taɓa ganin mai yanayin kamansa. Duk da wannan kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci ba shi da lafiya, sakamakon yadda sura halittarsa ta koma. Daga can bayan sa ya ji murya Inna Wuri ta ƙaraso tana faɗin kai Kamalu, me kake yi a wurin nan da doshin magariba? Idanun Kamalu suka ciko da ƙwalla, ya nuna mata abubakar yana faɗin dan Allah Inna Wuri ki duba wannan. Wai shi ma dan mai martaba ne. Ki dubi irin halin da yake ciki. Sororo inna wuri tai tana kallon wurin da yake nuna mata, don ita babu abin da ta gani. Tana shirin yin magana, ta sake jin Kamal ya furta amma dattijo Maharas, me yasa sarki baya kula shi? Wace irin lalura ce gare shi haka? Bayan sallar Isha, Fulani babba tana zaune, sako ya iso gare ta wai mai martaba yana gayyata ta cikin turakarsa. Ta cika da mamaki matuƙa, jiki a sanye ta yi wanka, ta gyara jikinta, haɗi da feshe ko ina da turare. Sannan ta nufi sashen nashi, gabanta na faduwa. Bambarkwai take ji, wai yau ta kawo ne yake son tara da ita a turaka. Farin cikinta ya ninku, don idan bata manta ba, rabanta da takawa tun da cikin Abubakar. Sai kuma mafarkin da take yawan yi yana ma'amala da ita ta ƙarfi da yaji a cikin mafarkinta. A sanye Fulani babba ta ɗaga labulen ɗakin, ta same shi a kishingiɗe, ya ci ado cikin jajayen kayan saƙi waɗanda aka ratsa cin bakinsa da zaren zaiba. Ba ƙaramin kyau ya mata ba, don rabon da suke kamar haka har ta manta. ke zinariyar mata ce, samun kamar ki ko an duba dubban mata babu kamar ki. Wani lokacin idan na zauna, sai in dinga gode wa Allah da ya mallaka mini mai kyakkyawar sura da kyawawan halaye. Wala ni babba ta saki murmushi a kunyace. Kin kasance lantarkin da ke haska birnin zuciyata, don Allah ki kasance da ni har ƙarshen rayuwa Fatima. Murya ta kata da kido don kunnuwanta, cikin wata irin murya mai ɗauke da shauƙin so da ƙauna, tare da san nuna tsantsar da begen masoyiyarsa. Ban san gaibu ba Fulani na, amma ina mai kyautata miki zaton ke ‘yar aljanna ce. Na sani Fulani na ta daban ce, mai farar zuciya da ladabi da biyayya. Idan ina kallon sura da kyawun halitta ke, sai na ga duk faɗin duniya babu wanda ya kai ni sa'a. Sa'a da nake fatan kasancewa da ita har cikin aljanna. Idan na raba gangar jikina da naki, ji nake kamar na da woma ne a haka ba tare da na zare jikin ki ba. Ke ‘yar aljanna ce, sarauniya kuma gimbiya a wurina. Ki adana waɗannan kalaman, don rantsi ba zan iya rabuwa da ke ba. Lokaci ɗaya ire-iren kalaman da taka yake furta mata a shekarun baya suke dawo mata. Ta tattaro murmushi tana jin wata irin ƙwarin gwiwa yana ratsa ta, har ta isa cikin tsakiyar ɗakin. Hannuwa ya buɗe mata yana daga kwancen, haɗi da sukar mata murmushi. A kunyace ta sinne kai a ƙasa, ta ƙarasa jikinsa. Lokaci ɗaya suka saki ajiyar zuciya. Me yasa kike ɗari-ɗari da mijinki? Ko da na ce zan ƙara aure ne Fulani na? ko kaɗan aurenka bai taɓa ɗaga mana hankali ba. Da a ce zan sami irin wannan kulawa, to ko mata ɗari ne ka je yi ni babu ruwa na. Wala na baba ta faɗi a zuciyarta, amma a fili sai ta furta ba haka ba ne sarkina. Ita kanta sai da ta ji wani iri a kalaman da ta furta masa. Ta yi mamakin yadda ta ga mai martaba yake ta bata kulawa, hatta abinci tare suka ci. Wani abu da ya sanya ya ranta, bai wuce yadda har kawo lokacin fitsarin da ke fita daga jikinta bai fita ba, ballantana ya ɓata mata jiki. daga haka sai hira ta su ta fara sauya salo dan fulani babba na jin nauyi da kunya mayar masa da martani har ta saki jiki ta fara sarrafa mijinta cikin kyautatawa wani sanyin daɗi da farin ciki ne ke ratsa ta da ta ɗora ƙwayar idanta akan taka da ke yunkurin mu'amala da ita ita ma jinta take kamar sauran mata dan idan bata manta ba rabanta da shi an ɗauki shekara masu yawan gaske wani irin zafi ne ta ji yana ratsa ƙasanta kamar an sa kai kai fa wuka ana yunkurin fusgo ƙasan nata ta ƙarfin tsiya wata irin ƙara ta ji takawa ya saki. Haɗe mauce ja da baya, hankali a matuƙar tashe. Jinin da ta gani yana tsatsafowa daga jikinsa, shi ya sake tarwatsa ragowar ƙwarin gwiwarta. Ni ba na kishi da ke, domin na san na riga na gama da shafin ki. Saboda da ke da babu a wurin takawa duk ɗaya ne. Kalaman Fulani Umaima suka dawo mata, ranar da wani saɓani da bai taka kara ya karya ba ya haɗa su. Ni fa hankali na bai kwanta da wannan kishiyar taki ba. Anya ko babu sa hannunta a wannan ciwon naki? sai a yanzu kalaman yaya Halima suka sake samun gurbin zama a zuciyarta. Numfashin mai martaba ya katse mata tunani. Dan Allah ka yi haƙuri. Ban san me yake haifar min da hakan ba. Fulani babba ta faɗi jiki a sanye. A ɓangare ɗaya kuma wata irin kunya ce ta mamaye ta. Da kallon tausayi ya bi ta, sannan ya furta kada ki damu. Insha Allah ranar Juma'a idan Malam Liman ya dawo, zan sa a nema miki magani. Farin cikin Fulani babba ya bayyana har a fili. Ta share kwalla tana sake jin ƙaunar mijin nata na taso mata. Na gode ranka shi daɗe. Allah ya dawo mana da zaman lafiya har ƙarshen mu. Murmushi ya sakar mata sannan ya yi yunƙura har lokacin jikinsa bai daina tsatsafar da jini ba. Ga wani ɗan zugi-zugi haɗi da raɗaɗi da yake ji. Kai tsaye wuce ban ɗaki don ya gyara jikinsa. Da sauri inna wuri ta janyo hannunsa gabanta na faɗuwa. Wato ana murna baƙo ya tafi, ashe yana bayan gari. Don suna riga arɗo suka fahimci irin gane-ganen da yake yi tun yana ɗan ƙaramin yaro. Kirjinta na buga ta dube shi. Babu abin da nake gani Kamalu. Dan Allah daga yau kada ka sake zuwa wurin nan. Kamar zai yi kuka bi ta da kallo. in kin ga abin da yake yi kuwa? A dan tsorace inna wuri ta ga wurin da yake nuna mata, amma babu abin da take iya gani. Dan Allah ko ma waye yake kokarin taba wani ɗaya yayi hakuri Ku yi hakuri insha Allah ba zai sake zuwa wurin ku ba. Inna wuri na gama magana ta ja hannun Kamalu yana ɗan cijewa. da sauri dattijo mahara zai ƙara wurinsa ya ce ka bi mariƙiyarka don ka yi dace da mariƙa na gari amma ina so yau da daddare ka ce masa su baka labarin abin da ya faru a dajin wusheshe a daidai gefen ƙoramar dinya a ranar bikin shaɗi kai kawai kamali ya iya gyaɗa masa sakamakon fusga hannunsa da inna wuri take yi har suka ƙarasa cikin sashensu na bayi ganin yanayin yadda su inna wuri suka shiga ya sa bufaji ya ƙura mata ido duk abin da ya faru inna wuri ta kwashe ta ba bufaji labari bufaji ya kalli kamalu sannan ya dafa kafaɗarsa. Kamaluddin, Babaji ya kira shi da wani irin yanayi. Ba tun yau ba jiki na jima yana bani kai na musamman ne, sai dai ina tsoron kada miyagu su saka mini kai a gaba. Don Allah ka rika taka tsantsa. Ka ga yanzu kai da ‘yar uwarka A'iru, ko ne kaɗai kuka rage mini. Murmushi ya da a tsammaninsa Babaji rufe shi zai yi da faɗa. Yana wuri za ta yi magana ya dakatar da ita. Babajo, wai mene ya faru a dajin wushe shi? a daidai gefen ƙoramar ɗinya ranar bikin shaɗi. Kallon da ya ga sun wurga masa a tare kusan lokaci ɗaya shi ya katse ƙarshen maganarsa. Take tsoro ya mamaye zuciyarsa ya ɗan ja da baya. Waye ce kai mana wannan tambayar? Ba komai za ka riƙa sanar da su ba ba idan kana so in riƙa amsa maka tambayar ka Idan sun tambaye ka kawai ka ce musu mafarki kai. Ka yi mana alkawari? Tsawa da bafaja ya buga Kamalu ce ta dawo da shi daga hayyacinsa lokacin da ya lula duniya tunanin wata hira da suka taɓa yi da dattijo maharazu. Bafaja kawai a mafarki ne aka ce na tambaye ku. Daga yau idan na sake jin makamanciyar wannan magana sai ranka ya mummunan ɓaci. Ka ji me na ce? Kamala ya amsa Bafaja cikin matsanancin tsoro. Hawayen takaici, damuwa da tashin hankali, shi yake rigirgin tsiyawa daga kurmin idanta. Ta tura kanta a cikin kafafunta kamar karamar yarinya. Sai da ta yi kuka mai isarta, sannan fulani babba ta furta ya Ubangiji. ina godiya bisa wannan jarabawa da kake min. Ya Allah ka yaye mini wannan miyagun al'amuran da suke bijirowa a rayuwata, ko na yi mu'amala da mijina kamar kowace mace. Wuka ya ci ƙarfinta, ta jima a haka, sannan ta faɗa ban ɗaki ta watsa ruwa, ta koma kan gado ta yi lamo kamar mara lafiya. Sai da dare ya tsala sosai, kamar sabuwar munafuka jakadiya ta bi bayan ɗakunan bayi, ta nufi bakin bishiyar dorawa. hannunta ɗaya ɗauke da ɓeran da boka shaddas ya bata. da sauri sauri ta waka rami ta tura ɓeran da ransa a cikin ramin ta mai da ƙasa ta rufe sannan ta taso zuciya ta kal kamar wacce aka yi wa bishara da aljanna a ranar ya bacci ta sosai da ha sai da ta kusa makara sallah asuba saboda tsananin farin ciki tunda fulani umaima ta zo duniya magana aure mai martaba ce abu na biyu da ya mummunan ɗaga mata hankali daga lokacin da bama guje ya sanar da ita fulani babba na da cikin abubakar sai wannan rana haka ta yi ta faɗi tashi daga wannan boka zuwa wannan sai dai ita kanta tana zuwa ne amma babu wani sauyi ko ci gaba da aka samu daga wurin mai martaba sai dai a kira ci gaban da na mai haƙa rijiya sakamakon wani zaman doya da manja da suka ci gaba da yi cikin tsangwama kyara da hantara daga wurin mai martaba gana haka yasa ta ƙudura aniyar zuwa wurin takawa don ta kwantar da kai cikin kisa da kisisina wanka ta tsala ta yi kyau sosai sai dai kuma ta ɗan faɗa fuskarta ta yi fayau Bayan sallar magariba ta isa kan mai mataba a lokacin ko iso bata jira ba. Kamshin turarenta ne ya buge shi. A hankali ya ɗago yana kallanta, sai kuma ya kawo da kai gefe ya amsa mata sallamar a ciki. Yanzu akan kaskantacciyar baiwa sai luba mai mataba ya maida ni bora? Lallai duniya juyin juyi, kwaɗo ya buga tsalle ya faɗa ruwan zafi. Fulani Umaima ta yi magana a zuci. Murmushin yaƙe ta taro ta yafa akan fuskarta. Sannan ta ƙarasa har gaban gadon da yake kwance. ni mai laifi a gare ka ce kuma ban farka daga halin da na tsinci kaina a ciki ba sai da na fahimci mummunan abin da kake ƙoƙarin aiwatarwa don Allah ka yafe min sarkina na gane kuskure na kuma a shirye nake da na karɓi dukkanin wani hukunci daga gare ka komai tsaurinsa ni Umaima ta ƙarasa magana cike da rauni. Walla ta fara gangaro mata, ta fara shasheka kuka mai jan hankali. Tun da ma can ba mu riƙe ki ba, kawai mun ɗan ɗaga miki ƙafa ne, domin mun lura kina buƙatar hakan. wani kululin bakin ciki ya sake mamaye ta gani yadda yake sha mata kamshi ta riko hannuwansa har lokacin tana zubar da hawaye ta furta sai nake ganin kamar mai martaba bai gamsu da tubana ba ranka shi daɗe zaka iya hukunta ni da duk abin da kai niyya matuƙar zai sanya ya zuciyarka ban fahimci alkhairi ne ke kwankwaso mana kofa game da auren Sailuba ba sai a mafarkin da na jiya tabbas Sailuba za ta zame mana tamkar yabanya da kowane manomi yake burin samu a gonar shi na ga tarin alkhairai a game da ita har zuwa Yarima dalilin da yasa na fahimci kuskure na tun farko amma idan kana bukata na baka wuri zan wuce ranka shi daɗe matukar hakan zai sanya ya zuciyarka da lokacin da ya ji fulani umaima ta ambaci sunan sailuba wani farin ciki ya mamaye birnin zuciyarsa tana shirin miƙewa ya kamo hannayenta ya zauna da ita a kusa da shi mun fahimci kuskurenki don haka a kiyaye duk wani abu da zai taɓa martaba da kuma mutuncin sailuba a ɗan razana ta dube shi Jin waɗannan kalamai na taka masu kama da ruwan dalma a cikin kunnuwanta. Babu yadda ta iya, haka ta danne ta ƙaƙalo murmushin ƙarfin hali. Ta yi ƙoƙarin bin Yarima a sha kiɗa, dudan ta kai ga cimma muradinta. Daren rana daga Fulani har Sarki Abdulaziz sun gudanar da shi ne cikin matuƙar farin ciki. Musamman Fulani Umaima da ta ga ta mantar da takawa 'yar togace da ta shiga tsakaninsu. Dalilin da ya sa ta sake sakin jiki, aka shiga shagalin bukukuwa kamar babu komai a ranta. Rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Kamar yadda mai mataba ya faɗa, ranar Juma'a ka ɗaura auren Khadija da Yarima Safwan, sai kuma Sailuba da Sarki Abdulaziz. Gida ya kace mai sosai, baƙi ta ko'ina suke barkowa, suna taya mai martaba murna. Kafin wani lokaci tuni masu wasan gargajiya da 'yan bori suka fara cin kasuwarsu cikin ƙwarewa da tabbatar da al'adun Hausa. Jakadiya ko wani irin farin ciki ta riƙa ji, kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha. Haka daga ɓangaren bayi, zuciyoyinsu tas sakamakon wannan rana ta kasance musu kamar ranar cin gashin kai bayan sallar juma'a aka shirya khadija cikin shiga ta alfarma da kasaita aka mika ta wurin takawa da kansa ya riƙe mata hannu bayan ya yi mata doguwar nasiha ya wuce da ita mota da za a wuce da ita masarautar gumel wala na babba ta yi kuka sosai dan ji take kamar an yage mata wata gaba ne daga jikinta sai yan uwanta da suka zo suka dinga tausarta har aka tafi da Khadija. Daga ɓangaren Fulani Umaima, ‘yan uwanta ma sun zo da yawansu, sai dai bata ji daɗi ba da bata ga mahaifiyarta ta zo ba, sai mahaifinta da yayinta maza ne kaɗai suka zo ɗaurin aure. Ta so a ce mahaifiyarta ta zo, ta kama mata mafita halin da take ciki, amma ta ci alwashin idan aka gama biki, komai ya lafa, za ta kai ziyara ta musamman wurin mahaifiyarta ta. A cikin jerin sashen matan Sarki Abdulaziz aka gyara sai Lubana ta sashen. Ya tsaru sosai, ya fita gwanin burgewa. A daren rana aka shirya saluba cikin tsadadiyar alkyabba baka wacce aka yi wa adon fararen duwatsu. Sai baza wani irin sayartaccen kamshi take yi. Kai tsaye aka wuce da ita sashen mai martaba. Bayan zaman saluba ba jimawa, ya sa aka kirawo masa su Fulani Umaima. Sai da suka zauna sannan ya haɗa su gaba ɗaya musu nasiha, tare da fatan kowanne zai riƙe matsayinsa. Kamar babu abin da ke ran Fulani Umaima, haka ta riƙa amsa tana sakin murmushi. Har sai da abin ya ba Fulani babba mamaki. Bayan ya gama masa faɗa, ya sala masa fulani babba, Saka fice, sai dai zuciyoyinsa duk babu daɗi, domin shi kishi kumallon mata ne, doya da kaso danne shi sai ya motsa. Sarki Abdulaziz banda murmushi babu abin da yake yi, har ya isa wurin Sailuba da ke zaune. A hankali ya yayi mata hula a kyabba yana sakin murmushi, dan sun kai ƙasa ta cike da kisa. Barka da shigowa sadaukin sarakai, kuma adalin shugaba, ta furta a hankali. barkan ki dai sarauniyar matan duniya. Ya yi magana cikin kulawa da nuna tsantsar soyayya, ya fara rage kayan jikinsa, sannan ya rage mata nata kayan. Sai Luba ta saki murmushi, a ta tana mamakin wayo ita ce a gefen sarki Abdulaziz, sarkin da ke mulkan masarautar da kowace mace za ta so a ce ta haɗa iri da ita. Gasassun kaji da kayan marmari ya rika ɗauka da kansa yana ciyar da ita, da ita kuwa ganin irin kulawa da yake bata, yasa ta sake narkewa a cikin kisa da take sake fusgarsa da jan hankalinsa. Dan da Fulani Umaima ta koma ɗakinta, wani abu mai ɗaci ya tokare mata makoshi. Cikin ƙunan zuciya ta yanke shawarar zubar da makamanta, dan ta kai wa bama gwaje ziyara ko zai yi mata magani. A birkice ta ɗauko akwatin, har ta kai hannu za ta ɗauki ƙawanta busa. Tun daga yanzu har kin karaya? Ke kuwa me aka yi da maza? Kina ganin idan bama gwaje ya ganki yanzu ba zai miki dariya ba? Me kike ci na baka na zuba? Idan kin ba a sannu, da sannu za sa takawa ya karar da gishirinsa a dahuwar ƙaho. zuciyarta ta wasafo mata waɗannan kalaman waɗanda suka yi tasiri a zuciyarta. ya ƙahontai ta mayar cikin akwatin tarfe haɗi da saƙa da warwara a zuciyarta. Guɗa da jakariya ta fito tana yi, ita ta ƙara jan hankulan ilahirin mutanen cikin masarauta. ta riƙe da zanen gado ta fara shiga lungu da saƙo na gidan tana nuna cike da alfahari, sai luba ta kai martaba ta hattara kan aurenta. Nan da na aka shiga 'yan tsegungumi da ƙananan maganganu. Fulani Umaima na jin wannan saƙon baƙin ciki ya sake lullube ta tare da ɗaukan miyagun alwashi. Lokaci ɗaya ta saki dariya ƙeta har tana tuntsirawa. Dan a wani lokacin, ita kanta tsoron kanta take yi. Al'ummar Rumzu Rumzu wata al'umma ce da ke rayuwa a cikin wani kasurguman daji mai suna Bururu da ke tsakanin garin zariya zuwa Funtuwa. Daji ne mai ɗauke da manyan duwatsu da tarin bishiyu manya da ƙanana. Tun daga farkon dajin har ƙarshensa, babu gida ko guda ɗaya. Sakamakon wannan al'umma na rayuwa ne a tsakankanin duwatsu da bishiya. A labari irin na kunne ya girma kaka, an ce wata mata ce mai suna Zure, ta fara sauka a garin da ɗanyen goyon jariri. Kuma babu takamaiman ainihin yankin da matar ta fito. Da waɗansu mutanen na kawo labarai ne game da yankinta. Zuwanta cikin dajin, sai ta yada zango a cikin kogon wani dutse da jaririnta. Kwanan ta biyu a rana ta uku ta fita farauta abin da za ta ciyar da kanta ta haɗu da wani mutum mai suna Badale, sanye da wandon fata, hannuwansa ɗauke da kayan farauta. A nan alaƙa ta kula a tsakaninsu, har daga ƙarshe aka yi zargin sun yi aure a tsakaninsu. Zura mace ce mai kamar maza, ba ta da tsoro ko kaɗan. Uwa uba ta ƙware wurin iya sarrafa alƙalamin tsafi da sihiri. Faɗuwa sai ta zo daidai da zama a lokacin da ta haɗu da badale. Shi kuma ya kasance gwani wurin iya mu'amala da baƙaƙen aljanu. Baya tsafi ko kaɗan, amma kuma yadda yake ganin aljanu har ya iya mu'amala da su haka yake mu'amala da mutane sun buɗe masa ido yana rayuwa kamar daga cikin zuri'arsu ya fito a wani zance da ya bayyana an yi zargin zure ta kasance 'yar sarkin kasar gumin bokan wani ƙauye da ke ƙauyen budu a cikin garin katsina dalili kuwa saboda akwai lokacin da tana gudanar da siddabarinta da aikin tsafi ya nemi ya tarwatse mata tafarta ta tsafi bai isa ya bamu kunya ba domin gadonsa muka yi ba ta kahaye ba na gaji sirrin tsafi ne a wurin boka murus mai kashewa rikidar da al'amura da tarwatsawa idan ya so nan take ke tayar da gawa ta ci gaba da harkokinta tsatsan katsinawa tashin buɗu kwaron kwatsa dubu tsafi dole ne ka yi biyayya wannan kirarin da ta yi wa kanta ne aka yi zargin ta kasance 'yar babban boka murus amma ita kanta wannan magana babu tabbas a cikinta sannan a hankali sai dajin bururu ya ci gaba da samun albarka ta hanyar ƙaruwar mazauna cikinta mutanen Ramzu. don asali ba su san saka tufafi a jikinsu ba, face ganye da fatar dabbobin da suke kiwata suna sarrafa su suna ci. Allah ya saka musu albarkar kiwo, babu dabbobin da ba sa kiwo a cikin dajin bururu. Hatta tsuntsayen da ba na dajin ba, idan suka zo wucewa, an yi zargin ba sa iya barin cikin dajin. Dalilin haka yasa ba su san wani abinci ba, face naman dabbobi. Sukan yanka duk dabba da suka ji suna marmarin cinta. Hatta jinin dabba ba sa zubarwa. Do lokacin da suka tashi yankan dabba, Suna saka tukunya ƙasa ne a ƙasa, jinin ya zuba a ciki, har sai ya gama ɗigewa sannan su haɗa wuta su ɗora tukunyar, idan jinin ya dahu su ɗiba su ci. Ruwa kuwa suna da ƙoramu da dama, don haka da sun ji ƙishirwa sai dai su kamfaci sa su sha su ƙoshi. A lokaci mai tsaho, wurin kimanin shekara ta dubu ɗaya da da ɗari biyar ashirin uku, wato shekara ɗari biyar baya da suka wuce, An yi zargin wannan al'umma ta Rumzu, ba su da takamaiman addinin da suke bautawa, da haka aka fara tunanin waɗannan mutane ko maguzawa ne musamman da ya kasance harshen hausa ne ya kama bakin su sosai kuma da shi suke amfani Doda ba shi ne ainihin su ba kuma sunayensa sun sha bamban da na hausawa sai wuraren shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari tara ashirin uku, wato shekaru ɗari 400 baya aka tabbatar da suna da addinin da suke bautawa wato wata murgujejiyar bishiyar kuka wacce gaba ɗayansu babu wanda zai ce ga lokacin da aka dasa ta ko ta fito da kanta gaba ɗaya sun yi kafin kowannensu buɗar idanu ya ganta a wurin kuma du cikin dajin babu katuwar bishiya mai girma da siffar tsoro kamar ta ko a nesa mutum ya kura mata ido take zai ga kamar tana rikide masa idan kuma ya je gabanta ba zai taɓa samun sukuni ba har sai ya matsa daga jikinta wannan ta sa aljanun da ke jikin bishiyar suke taimaka masa ta ɓangarori da dama musamman akan abin da ya shafi tsafi da sihiri. Yoto ai dama duk inda bishiyar kuka take, ba a rasa ta da ƙwanƙwamai. Kuma su aljanu, har kullum, musamman ma baƙaƙensu, sun fi son su samu wanda za su dirmiyar, su raba shi da bautan mahalicci su kai shi ga halaka. To mu haɗu da ku a kashi na gaba, don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh,